بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka uwa masu sauraro da kuma kallonmu na mana gaisuwa ta addinin musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan wani shiri ne na musamman da muke gabatarwa ta sanadiyar ɗan uwa malam salis muhammad yaqub abu abdurrahman da ke nan cikin garin mina da ya ɗauri da maryar sauke farali a wannan wata mai albarka a wannan aiki na hajji a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da ɗaya a binnin 2017 miladiyya kasancewa zai je aiki hajji sai muka sanya littafin iziya domin ya zama na mun yi muraji'an littafin mun karanta littafin da zai zame mishi karin haske akan aikin hajji sannan in yasu waɗansu bayanan in za su biyo baya sai su biyo baya muna da muzakkira ma'ana handout rubutu na musamman da muka yi akan tawafi muna da wanda muka yi akan sa'ayi muna kuma da wanda muka yi akan abin da ya shafi ziyara a birnin madina duk sai a ƙara su amma dai asalin karatun mun sanya littafin iziya ne kuma shi za mu karanta sannan sauran ƙare kare sai su ɗoro akan haka da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka a wannan karatu kuma ya sanya a yi aikin hajji lami lafiya shi wanda yake sanadiyar shirya wannan karatu ta sanadiyar shi aka shirya karatun za a biya ya ce a ɗauka kuma har aka ɗauka da fatan zai amfani wasu allah ta'ala ya sa ya amfane mu gaba ɗaya mai iziya a babi na shida a cikin littafin iziya ya ware babi na shida ne domin bayani kan abin da ya shafi hukunce hukuncen aikin hajji babi na farko ya yi shi ne akan abin da ya shafi al tahara sai babi na biyu akan abin da ya shafi as-sala babi na uku akan abin da ya shafi az babi na hudu akan abin da ya shafi a saum babi na biyar akan abin da ya shafi al-itikaf sai kuma babi na shida akan abin da ya shafi al-hajji idan muka lura da kyau za mu lura malam ya zayyano wannan littafi ne a akan abin da ya shafi sharuɗan musulunci arkanul islam sanin mutum musulmi ya san arkanul islam yana da matukar muhimmanci rukunai na musulunci da musulunci ya ginu a kansu wanda yake in babu ɗaya daga cikinsu to musulunci mutum bai cika ba kuma musulunci shi bai yi ba domin an ce rukuni shine wani wani karfe wani katuwar fila da ta tokare wani abu da aka ɗora a sama shi musulunci nan an gina shi ne akan abubuwa biyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin abdullahi ibn umar yace bunil islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadana wa hajjil wa hajjil bait wa sawmi ramadan haka nan kuma ya faɗa hadisin umar ibn khattab da yake cewa iztala alaina rajulun shadidu biyadu siyab shadidu suwadi sha'ar har a ciki yake cewa fa da rukubatai ila rukubatai wa wada kaffaihi ala fakhidhi fa qala ya muhammad fa akhbirni an al-islam qala al islamu an tashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az wa ramadan wa tahujja al-bayt kenan shika-shikan musulunci gaba daya shika-shikai ne guda biyar shi shike na farko shine shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana tabbatar da tauhidi kenan shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzansa ne ma'aikinsa ne shine ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma shi shike na biyu shine abin da ya shafi a tsaye da sallah sai su shike na uku abin da ya shafi bayar da zakka sai na hudu abin da ya shafi azumtar azumin watan ramadan sai kuma na biyar shine aikin hajji waɗannan shika-shikai guda biyar su ne shika-shikan musulunci da kuma su ne musulunci ya ginu saboda a matsayinka na musulmi bayan da allah maɗaukin sarki ya sa ka shaida da babu abin bauta da gaskiya sai allah kuma kana ƙoƙarin yin sallah biyu kenan gashi watakila ma ka azumci azumin watan ramadan cikin koshin lafiya gashi yanzu muna cikin watan shawwal za mu zo rufe wannan karatun domin karatun mun faro shi ne tun cikin watan rajab zuwa sha'aban nan muke karatun yanzu wannan ya zama karatun karshe-karshe ne da za a yi malam ya ce ba a naɗi karatun farko ba ne shi sa ya ce a maimaita karatun yanzu ka shaida da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah alhamdulillah rabbil alamin na shaida kowa ya shaida ana kokarin tsaye da sallah biyu kenan an yi azumin watan ramadan uku kenan yanzu kenan zakka da hajji watakila ma ka fita da zakka kuɗi ko zakkar noma ko zakkar dabbobi ko zakkar fidda kai abin da ake bukata shine mutum ya tabbatar da in Allah ta'ala ya sauwaƙe mashi ya yi sare mashi ya je aiki hajji lami lafiya mala ya ce albabu sadisu fil hajji babi na shida akan abin da ya shafi aiki hajji aiki hajji kenan ashe rukuni ne daga cikin rukunin musulunci rukuni daga cikin rukunin musulunci tafiya aiki hajji ba tafiya ce ta yawon bude ido ba ba tafiya ce ta shakatawa ba ba tafiya ce ta an ji hutu ba tafiya ce ta ibada da mutum zai nemi kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki da ita mutum zai iya ƙoƙarin shiga ya sauke wannan farali ta hanyar tari da ta hanyar bin ƙa'idoji na shari'a ya ga sauke wannan farali na hajji domin tafiya ce kamar yadda na ambata ta ibada domin mutum ya daɗa samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala mai ya ce albabu sadisu fil hajji babi na shida akan abin da ya shafi aiki hajji mun yi magana akan babi na farko ya shafi tsarkin gangan jiki shine fi tahara tsarki na gangan jiki kafin gangan jiki ya samu tsarki babban tsarkin da ake bukata shine tsarkin zuciya shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma shaidawa da cewar lalle ilalla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon allah shine ma'aikin allah shine wanda allah ta'ala ya aiko ya turo domin ya isar da manzanci ya zama ta hanyarsa ne ta hannunsa ne mutum zai bauta ma allah subhanahu wa ta'ala kenan duk wata ibada da zan yi ko za ka yi ko za ki yi dole ne mu tabbatar da wannan ibadar ta biyo ta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga nan ne za ta hau layi amma in ba ta biyo ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to lalle ilalla wannan ba ta tabbata ibada ba aiki haji aiki haji ba karamar ibada ba ce babbar ibada ce wacce ke ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta ya shar'anta ta ne tintini ba wai an shar'anta ta bane ga wannan al'umma ta annabi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara annabi ibrahim da ya sake gina ɗakin ka'aba kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratu al-baqara yace wa idh yarfa'u ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim kuma ka ambata wa mutanenka a lokacin da annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il suke ɗaukan tubali domin gina ka'aba suna ɗaga ginin ka'aba domin wurin fili ne ruwa iska da ruwa ya share wurin Allah ta'ala ya nuna ma annabi Ibrahim wurin asalin tushen ka'aba da shine wa idza bawa ana li Ibrahim makan albayti Allah tushrik bi shay'a annabi Ibrahim yazo yana ɗaga ginin ka'aba din tunda an nuna mashi asalin tushen ka'aba din to da yazo yana gina ɗakin ka'aba shine yake addu'a tare da ɗan shi annabi Isma'il aiki alkhairi kenan ɗa da uba gaba ɗaya suna yi to da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya kammala ginin ka'aba sai allah ta'ala ya ce da shi wa'azzin fin nas bil hajj ka shelanta wa mutane da yin ziyara ka shaida musu ka shelanta musu zo su ziyarci wannan wuri shine wa'azzin fi nas bil hajj tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq ka shelanta musu ka shaida musu shine kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya shar'anta wani aiki hajji, duk wanda ya amsa wannan kira lalle ilalla zai sami zuwa muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suka amsa ba so ɗaya ba kuma ba so biyu ba Allah ta'ala kuma ya sa mun yi karɓaɓe kuma mu yi karɓaɓe saboda aiki hajji <clears throat> ba wai ibada ce da aka shar'anta ta ga wani al'umma ba kaɗai an shar'anta ta ga al'ummu da suka wuce annabawa da suka wuce sun yi aiki hajji. wannan yana da jaddada kenan ashe aiki hajji ba tafiya ce ta bude ido ko tafiya ta shakatawa ko ta zuwa hutu ba a'a tafiya ce ta ibada da mutum ya kamata ya natsu yasa maka ga an rubuta shi a littafi ake bayanin hukuncin hukuncinsa sai na iziya yake cewa wa huwa wajibun fil umri marra ala al-hurri al-mukallafi al-mustati' yace aiki haji bayan mun ce rukuni ne a musulunci musuluncin mutum baya cika ya miƙe mijin yana da sararin aikin hajji bai yi ba kenan duk wanda yake da sarari na aikin hajji dole ne ya aiki hajji idan bai aiki hajjin shi ba to musuluncin sa bai yi ba ba wai hajjin shi ne bai yi ba a'a musuluncin ne dungurungum bai yi ba saboda me saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun anil alamin sai Allah ta'ala ce wa man kafara walillahi kuma yana ga Allah hijjul baiti walillahi ala nasi hijjul baiti kuma da Allah ta'ala ga Allah ta'ala kadai yake ziyartar ɗakin yin aikin haji ga Allah maɗaukin sarki da Allah ta'ala ya ɗora wa mutane Allah ta'ala kaɗai suke yi wa man sata ilai sabila wanda ya sami ikon yin haka da wa man kafara wanda ya kafirce ya ki ga sarari ga dama ga duk wani abin da ake buƙatar mai hajji yayi ya ki yi ma'ana duk wani abin da ake buƙatar hajji mahajjaci ya samu damar yi shi ya samu kuma ya ƙi ƙememe ya ƙi zuwa to Allah ta'ala ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin Allah ta'ala mawadaci ne ga halittu baki da sai ya ce wa man kafara wanda ya kafirce sai ma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce kenan duk wanda ya samu sarari da dama ta yin aikin hajji kuma ya ƙi ƙememe to lalle ilalla ya kafarta saboda me saboda abin da muka ambata ai shi aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci mala ya ce mana wa huwa wajibun fil umri marra shi aikin hajji wajibi ne a rayuwarka gaba ɗaya ka yi shi sau ɗaya a rayuwarki gaba ɗaya wajibi ne ka aiki haji ko ki aiki haji sau ɗaya kenan shi ba kamar sallah bane da a kowace sallah kina da salloli biyar da aka wajabta maka, aka wajabta miki ko salloli biyar da aka wajabta maka a kowace rana shi ba kamar azumi ba ne da za a ce a kowace shekara akwai azumin ramadana guda ɗaya da aka wajabta maka a'a shi a rayuwa ce ɗungurungun rayuwarka aikin hajji su ɗaya aka wajabtawa mutum musulmi ya yi shine wajibin fil umri marra shi wajibi ne a rayuwa mutum ya yi sau ɗaya kenan in ya ɗoru a kan sau biyu sau uku wannan ya tashi daga wajibi ya kuma koma sunna sauransu sai malam ya ce alal hurri wannan wajibcin ya tabbata ne akan wanda ike da ba bawa ba kenan bawa ba wajibi bane akan shi ake haji kenan ko da bawa ya yi aiki haji sai kuma wata rana ya zama ɗa to zai sake wannan aiki haji ɗin almukallafi wanda aka ɗora mashi hukunce-hukuncen shari'a shine almukallaf wal al aqil shine wanda ya balaga kuma ya hankalta wannan shine aqil wanda yake almukallaf kenan aikin haji yana zama wajibi ne kan ɗa kuma wanda ya balaga kuma yake da hankali kenan yara ƙanana 'yan shekara bakwai shekara takwas da za a biya musu aikin haji su je ko a je a yi aikin haji da su ko ma an haife su a can su yi aikin haji. to fa bayan sun girma sai sun sake aikin haji wajibi domin wannan aikin hajjin da suka yi sun yi shi ne a matsayin mustahabbi ba a matsayin wajibi ba almustati'i wanda yake da sarari wanda yake da sarari alal hurri ɗa ba bawa ba kenan duk wanda yake ɗa ko kuma ya ce to ake hajji ya haukanta almukallaf wanda aka ɗora mai hukuncin hukuncin shari'a mace ko namiji sai mala ya ce almustati'i wanda yake da sarari kenan ko da yana ɗa ko yana almukallaf muddin ba da sarari asali ma ba a ɗora mai ake hajji ba an ɗora ma wanda yake da sarari idan an ce sarari shine guziri guziri da zai kai mutum da kuma lafiya da kuma amintuwar hanya saboda haka ga hanya mai kyau ga guziri in an ce guziri shine abin da zaka biya kuɗin jirgi sawa'un jirgin ƙasa ne ko jirgin sama ko jirgin ruwa ko ma mota zaka bi kuɗi da zaka biya na guziri na tafiya na kaza duk da ka. shi ake nufi sannan ga isasshiyar lafiya sannan ɗori akan wannan ga mace sannan ya zamana tana da maharam tana da muharrami wanta ko ƙaninta ɗanta ko babanta mijinta ko ɗan mijinta duk wannan maharamanta ne ma'ana dukkan wani wanda babu alaka aure tsakaninsu wani wanda ba zai iya yiwa a ce ya aure ta ba ko da ta rabu da mijin da take tare da shi babu dai aure a tsakaninsu asalan shi ake nufi da maharam. sai mana yace wala yasihu illa min muslim aiki haji baya yiwuwa sai ga wanda yake musulmi kenan wanda ba musulmi ba ga da yana da kuɗi sai ya biya ya shiga riga ta musulmai ya je aiki haji ko ya aiki haji hajjin shi bai yi ba saboda abin da ake bukata a wurinsa ba aiki hajjin ake bukata ba tukunna musulunci ake bukata a shi yasa aiki hajjin ya zama shine rukuni na biyar daga cikin rukunin musulunci ai bai yi rukunin farko ba tukunna kuma abin da ake bukata da shi shine rukunin farko ya shaida tukunna da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya tabbatar a zuciyarsa cewar annabi isa ba Allah bane kuma ba dan Allah bane na na maryam ba Allah bace kuma ba yar Allah bace ita baiwa ce daga cikin bayin Allah annabi isa alaihi salatu wasalam manzo ne daga cikin manzannin Allah wannan kaga idan yana kirista kenan to wannan dai abin da ake bukata shine mutum ya zamana shi musulmi ne Shi ne abu na farko in mutum bai musulunta ba ko ya yi sallah sallah shi ba ba ko yi azumi azumin shi bai yi ba saboda ba shi ake bukata daga gare shi ba abin da ake bukata daga gare shi ne ya shaida da babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya shaida cewar lalle ilalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to daga na in yayi sallah sai sallah ta karbu in yayi azumi sai azumin ya samu shiga in yayi zakka sai Allah ya karbi zakkar kuma ya gode mata in yi aikin haji sai Allah ya bashi kyakkyawan sakamako isa malam ce wala yasuhu illa min muslim aikin haji baya yiwuwa sai daga wanda yake musulmi ne walahu arba'atu arkan shi aikin haji yana da rukunai guda hudu yana da rukunai guda hudu waɗannan tushe guda hudu su suka rike aikin hajji kanin manta shi aikin hajji kuma yana cikin tu abin nan fila-fila na musulunci guda biyar in babu aikin hajji to babu musuluncin mutum muddin yana da sararin yin aikin hajji kamar yadda bayani suka gabata to shi karan kanshi aikin hajji, kafin ya zama na aikin hajji na ko aikin hajjin ki ko aikin hajjin ka ko aikin hajjin su ya sami karbuwa to dole mutum ya lakance ya tabbatar da abubuwa guda uku hudu waɗannan abubuwa hudu su suka rike aikin hajji su suka tokare shi saboda ka waɗannan abubuwa hudu su ne menene abu na farko ihrami niyya kenan abu na biyu dawafi sai mu je abu na uku shine sa'ayi wanda ake kira safa da marwa a hausa sai mu je na hudu shine tsaiwa arfa waɗannan abubuwa guda hudu dole ne mutum ya tabbatar da ya yi su aikin hajji ko ba shi da lafiya dole ne ya tabbatar da ya yi waɗannan abubuwa a'a kamar ya ko ba shi da lafiya wadih abu a fili yake ai in ba shi da lafiya misali ya ɗauki niyya a harami yana isa makka sai ba shi da lafiya aka garzaya da shi asibiti da aka garzaya da shi asibiti kenan, ana asibiti yau ana asibiti gobe jibi asibiti shekaran jibi asibiti gata asibiti citta asibiti citta kaho asibiti duk dai kwanakin mako gaba ɗaya na asibiti nam yana asibiti amma yana alhaji yana cikin kayan aikin haji idan zama ya kama shi a asibiti har rana arafa zai huce arafa ne za a sa shi a mota a je da shi filin arafa ya zauna a filin arafa jum kaɗan sai a dawo da shi gida a dawo da shi asibiti ranar da aka sallame shi daga asibiti ko da bayan wata biyu ne ko wata uku aka sallame shi daga asibiti ba fa gida zai kama ba ba zai kama hanyar jidda ya je ya hau jirgi ba zai koma makka ya je yi dawafi domin bai dawafi ba ya yi sa'ayi safa da marwa domin bai yi sa'ayi ba domin yana shigowa maka haram ya shigo da shi bai yi dawafi ba bai kuma yi sa'ayi ba amma dai ranar arafa an kai shi filan arafa saboda haka ko da bayan watan aikin hajji da wata biyu ko wata biyar aka sallamo shi daga asibiti to zai huce ka'aba ne ya je ya yi lawafi kuma ya yi sa'ayi sannan sai sauran abubuwan kuma su biyo baya da fatan Allah ta'ala bai wa dukkanin al'umman musulman mu lafiya ya sa a yi ake hajji lami lafiya waɗannan abubuwa guda hudu su ne tukwane da suka tokare aiki hajji su ne abin na ah, murhu da suka tokare ake hajjin mutum harami zan maimaita harami ɗaya kenan ɗawafi biyu kenan Ah, sa'ayi safa da marwa uku kenan sai kuma ah, tsayuwar arafa hudu kenan waɗannan abubuwa hudu su ne abubuwan da suka tokare aiki hajji sai malam ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi na iziya ya yi bayaninsu ya ce al-ihram al-awwalu al-ihram abu na farko shi ne harami shi al-ihram shi ake faɗa harami a aiki hajji shine kuma niyya a sauran babi da ake magana kama azo zo azumi a ce niyya wankan janaba niyya alwala niyya sallah niyya a aiki haji shine ihram sai dai shi harami ya aiki haji sai malam ya ce bi zamanin maksusin shi harami ya aiki haji yana da abubuwa guda biyu da ya kamata a gane akwai lokaci da ake yin ake ɗaukar niyyar ɗaya kenan akwai kuma wuri da ake ɗaukar niyyar biyu kenan yanzu ko da ka biya kudinka a ce na biya kudin aikin hajji daga nan garin mina ina cikin maniyyata masu niyyar aikin hajji amma ba a kama aikin hajjin ba ko ka biya daga kaduna ko daga Barno ko kuma ma gurungun kai ba daga najeriya ka biya ba daga ko da buwa ka biya ko daga ghana ko daga nijar ko kuma a kai daga jaman ma ka taso yanzu kawai ka buɗe wannan ne kana ganin shi a youtube ko kuma a daga rasha ka fito ko kuma daga america ka fito ko kuma a'a kai a saudiya kake amma daga dammam ka fito ko daga abha ka fito ko daga riyadh ka fito ko daga jidda ka fito ko daga jazan ka fito ko daga madinatul munawwara ka fito duk ma dai daga ina ka fito mu sani duk wanda zai yi aikin hajji akwai wuri akwai niyya da zai ɗauka ita kuma niyya tana da abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu abu na farko lokacin da ake ɗaukar niyyar aikin hajji abu na biyu wurin da ake ɗaukar niyyar aikin hajji zan maimaita abu na farko lokaci da ake ɗaukar niyyar aikin hajji abu na biyu wuri da ake ɗaukar niyyar aikin hajji sai malam ya fara da na farko shine lokaci da ake ɗaukar niyyar aikin hajji sai ce alihramu bi zamani shine yin harami da lokaci lokacin da mutum zai ɗauki niyyar harami sai ce bi zamani makhsusin da zamani keɓantacce da shari'a ta keɓance shi wa huwa shawwal wannan lokacin shine watan shawwal watan goma a kalandar musulunci wa zulqa'ada da zulqa'ada watan bawan karamar sallah kenan a Hausa wa zulhijja da zulhijji watan babbar sallah waɗannan watanni guda uku su ne watannin aikin hajji mun lura da kyau haka ake cewa watanni uku amma kan lura da kyau kai karatun ta za ga wata biyu ne da kwana goma wata biyu watan karamar sallah watan shawwal da watan bawan karamar sallah watan zulqada da kuma goma farko na zulhajji domin a tara ake yin ake yin tsaiwa arafa kuma tsaiwa arafa ita ce aiki hajji to amma an faɗi goma ne domin dai cikin wani wata ne na musamman ake magana a kansu waɗannan watanni uku a su ne ake ɗaukar niyyar aikin hajji kenan mu ɗauko lissafi idan ya zamana yau ɗin nan an ga wata yau muna azumi 29 misali nake yi muna azumi yau 29 an kai azumi 29 sai aka sanar da an ga wata kuma alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya sa kana ƙasa mai tsarki kana ka'aba ka kammala ɗawafinka watakila ka kammala dawafi kafin la'asar ka kammala dawafi na umara da kaje ka yi sa'ayi ka kammala umararka gaba ɗaya ko watakila rana azumi yana ashirin da tara da azhar ko da al'asar ka kammala kana zaune da a ka'aba kana addu'o'i kana zikiri kana istighfari kana addu'o'inka sai aka sanar da an ga wata wannan daren fa daren sallah ne to tunda daren sallah ne sai kenan ya halatta ka kwana da niyyar aikin hajji ka ɗauki niyyar aikin hajji tun wannan Don shi ne yanzu mun shiga watan shawwal kenan wannan ya shiga wata gobe sallah Jibu sallah gobe sallah washe gari wan sallah kenan haka kwanakin sallah shawwal ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata duk ya halatta ka ɗauki niyyar yin aikin hajji a wurin da malam zai bayani kenan inda mutum zai ɗauki niyyar aikin hajji a watan ramadana aiki hajjin shi bai yi ba saboda me saboda ɗauki niyya a watan da aka shar'anta ba ba a niyya bai ɗauki niyya a watan da aka ajiye ba ko ya ɗauki niyya a watan Shaban ko a watan rajab duk bai yi ba don akwai watanni da shari'a ta kayyade a sune ne za ka ɗauki niyya da aikin hajji in mutum ya ɗauki niyya a wajen wannan aikin hajjin a wajen wannan watannin to niyyar aikin hajjin shi bai yi ba isa kake ganin da zara an idan da sallah karama sai ga jami'an alhaji ana ta shirye-shirye dan an shiga watannin aiki haji ana ta tafiya da fata Allah ta'ala ya sa a je lafiya a dawo lafiya sai mala ya ce wa makan da kuma wurin da za a ɗauki niyya kun ga mun faɗi so lokaci da za a ɗauki niyya lokacin shine zama na ka ɗauki niyyar ka a watan shawwal ko watan zulqada ko watan zulhajji watan shawwal ko zulqada ko zulhijja ko zulhajji da sauransu da ake fada yanzu za mu tafi wurin da ake ɗaukar niyya sai malam ya ce wa makanu maksus da kuma wuri keɓantacce da shari'a ta ƙayyade cewar a nan za a ɗauki niyya wa huwa makka wannan wurin shine makka lil muqimi biha waqtal ihram ga wanda yake zaune a makka din a lokacin da zai ɗauki niyya mu riƙe wannan karatun da kyau mu rike wannan karatun da lissafi wanda yake a birnin makka a lokacin da zai ɗauki niyyar aikin hajji to makkan ita ce miƙacinsa kamar yaya na'am ka shigo makka da niyyar umara sawa'un a watan a watan eh, a waɗannan watanni ka shigo Makka da niyyar umara ka shigo makka da niyar umara za ka yi umara sai ka shigo maka kai umarka sai ka cire tufafin umararka sai ka aji da ka aje tufafin umarka ana nan ana nan kana ta jiran aiki haji sai lokacin aiki haji to tambayar ka anan ita ce aina za ka ɗauki niyyar aiki haji kai dai ba dan makka ba ne daga najeriya kake ka shigo makka ne da niyyar umara kuma yanzu ka yi umara ka cire rigar umararka ka cire tufafin Umaraka ka sa kayan gida ko daga Nijar kake ko daga Ghana ko ma daga kamar kake ko daga Chadi ko kuma daga Madina kake ko daga uh, Ukraine kake ko daga Crimea kake ko daga ina kake ko daga ina kake ko daga Rasha ko daga Albania kake yanzu me abin nan naka tambaye ka kenan mu kuma sai mu tambaye ka mu ci yanzu kana ina mun ji daga daga Ukraine kake mun ji daga daga london kake yanzu a ina kake yanzu kana birnin makka lokacin da za ka ɗauki niyya da harami to tun da kana birnin makka lokacin da za ka ɗauki niyyar aiki hajji yanzu makkan ita ce wurin da za ka ɗauki niyyar aiki hajji ba wai za a ce ka fito wajen makka ka so miƙati ba yanzu makka ita ce ka, a makka a ina a gidan da aka sauke ka nan gidan da aka yi muku masauki nan ne wurin da za ka ɗauki niyya ba wai za ka fito ka zo ka'aba ne ka ce zaka ɗauki niyyar aiki hajji ba nan masokinku da aka sauke ku nan ne wurin da za ku ɗauki niyya da aiki hajji fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a yi aiki hajjin nan lami lafiya yanzu masu abu wuri ɗaya kenan makka ga wanda yake zaune a makka lokacin da zai ɗauki niyya da aiki hajji a cikin waɗannan watanni da muka ambata watan shawwal ko watan zulqa'ada ko kuma watan zulhijja wa zulhulaifa da kuma zulhulaifa shine miƙaci na biyu wuri na biyu kenan liman tawajjaha min madina ga dukkan wanda ya taho daga madina duk wanda ya fito daga birnin madina ya iso yana son ya shiga birnin makka domin ya yi hajji ko umara to ya sani zai yada zango a wani wuri da ake kiran shi zulhulaifa kwari ne an yi mai gini sosai da babban masallaci da makewayi akwai makewayi na mata akwai makewayi na maza banɗaki na mata da banɗaki na maza domin wanka mata sai su kama hanyar wurin mata maza su kama hanyar wurin maza in mutum bai so ihrami daga madina ba akwai ihrami a wurin da ake sayarwa amma ni shawara ta da nake ba mani ya maniyaci shine ya so ihraminsa daga madina domin in ka zo nan ka zo ƙarshen lamba ne duk yadda ka same shi haka zaka saya da tsada ko da arha yayi maka kyau ko bai maka kyau ba yayi maka kaɗan ko yi maka yawa saboda haka mutum ya kokari zo da ihramin sa daga madina abinda kuma da nake nufi a nan mu kiyaye da muke magana kan ihrami akwai ihrami kamar yadda muka ambata shine niyyar aikin haji ko umara sunan wannan ihrami ka ce Allahumma labbaika umara mana ka kudirce niyyar umarka a zuciya ka hurta lafazin da ake hurtawa da ake don mun niyya ita niyya ba hurta ta yasa baka ce Allahumma inni nawaitu umara ba cewa kai Allahumma labbaika umara Allahumma labbaika hajj wannan niyyar wannan shine abana at-tahlil sunan wannan at-tahlil sunan wannan niyyar kuma ita ka kudirce a zuci wannan ita ce niyya ita ce kuma ihrami shi tufafi fari da ake sawa sunan shi libasul ihram sai mu bambance libasu na al-ihram mutum ya zo birnin ya zo halifa na ce mana kwari ne da yake da an mai gine-gine na zamani sosai da ban ɗaki da ake wanka kawai abin da zan tambihi ga yan uwana maniyata insha Allah ta'ala shine mutum ya kiyaye da kuka fito madina kun fito da motoci ne a motoci aka kwaso ku kuma motocin nan watakila na kamfani guda ne kamfani guda ne za ku gansu misali in amina kake ai kaga motocin NSTA za ga gaba ɗaya su kamfani guda ne fentin su iri ɗaya ne wanda bai sani ba zai ga kamar mota ɗaya ce take ta maimaituwa in kuma a Kano kake kaga Kano line kaga yadda suke tafiya kaga Gombe line kaga motoci na johi da suke da za ga kusan duk iri ɗaya ne to haka motocin da za ku biyo baya da za su ɗauko ku za ku ga na kamfani guda ne abin da nake so nan alhaji ya gane shine ya gane lambar motar da shi yake a ciki a lambar mota kamar yaya plate number da ake sawa a bayan mota ko a gaban mota a'a kowace mota ka duba NSA da na ambata ko Kano line da na ambata ko Gombe line da na ambata za ka ga akwai lamba a jikin motar daga gaba daga kwibin direba za ga akwai wani lamba ta kamfani da yi 00 kaza ko 150 ko 120 ko kaza lambar kamfani yana da kyau mutum ya rike wannan domin ba ga ka fito daga motar ku ka zo za ka shiga kuma ka shiga wata mota da ba ta ku ba na'am halifa nan ne miƙaci nan ne zangon farko da mutum zai tsaya in an zo ne shi sa mala ya ce limantawar tawajjah min madina ga dukkan wanda ya to daga birnin madina zai yada zango a halifa in ya yada zango a zulhulefa sai ya shiga bayi yi wanka in yi wanka sai ya sa tufafin ihrami ya sa wannan libas sai ya cire tufafin shi na gida sai ya kawo libasul ihram ya sa zai daura ɗaya a ƙasa ɗaya kuma a sama sai ya faɗe shi kenan Allah akbar su ko mata hijabin da suke tambar da yadda take ta a gida haka za ta sa kayanta ta sa ya halatta ta sa wando ta sa suke ta sa wando ko ta sa zani ko ta duk abin da ta sa ya halatta ta sa kuma ta kawo babban hijabinta ta sa wannan shine abin da mutum zai yi a zulhulaifa zai yi wanka lokacin sallah ne sai ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu yana ida da sallah raka'a biyu sai ya fara Allahumma labbaika umara labbaik Allahumma labbaik ka la sharika lak labbaik to kaga anan tafiya ta yi tafiya ya shiga aikin haji ya shiga aikin umara ya ce Allahumma labbaika umara ko Allahumma labbaika hajja to fa an shiga ba surutu ba sai labbaik Allahumma labbaik sai mali ya faɗa mana wuri na biyu wal juhufa da wuri na uku liman tawajjaha min misra ga dukkan wanda ya fito daga ƙasar misra wa sham da ƙasar sham wal maghrib da kuma yammacin duniya shine al maghrib yammacin duniya ba wai ya takaitu ga maroko kadai ba ya shafi al maghrib nan afirikiya garbu afirikiya ya shafi yammacin afirka ya shafi arewacin afirka ya shafi yankin turai gaba ɗayansu duk wanda suka fito daga makarib ne wannan sai dai yanzu da yake duk a judda ake sauka to kowa kafin ya iso judda sai ya ɗauki niyyarsa a cikin jirgin sama kenan idan dama daga nan makka suka wuce in ko dama mutum zai wuce madina ne daga judda? to haga daga nan za su shiga motoci ne sai su wuce madina in sun gama zaman madina za su fito a motoci kaga kai tsaye yanzu sun fito daga birnin madina kenan sai su ɗauki mikati sai su ɗauki niyya a inda mutanen madina suke ɗaukar niyya mana ya ce wa ya lamlam da kuma ya lamlam liman tawajjaha min al-yaman ga dukkan wanda ya fito daga ƙasar yaman wa zatu irqin da kuma wuri na gaba shine zatu irqin liman tawajjaha min paris ga dukkan wanda ya fito daga ƙasar farisa wa khurasan da yankin khurasan ƙasar farisa ma'ana ƙasar iran kenan da can yankin walayin akidu shi ihrami baya kulluwa a ce niyyarka ta hajji ko niyyar da kai ta umara ta kullu illa bi niyyatin sai ka kulla da niyya ma'ana ihraminka da hajji ko ihraminka da umara baya yiwuwa illa bi niyyatin face sai an samu niyya a zuciya da ta daskara maqrunatin bi qawlin wacce ta hadu da aiki aw fi'lin ko kuma aiki ta hadu da magana ko kuma aiki kamar ya ta hadu da magana kayi niyyar aiki hajji ko kuma yanzu da ka zo miƙati za ka shiga maka ne da umara sai kai niyyar umara ce Allahumma labbaika umara dama niyyar tana baki daga ce Allah tana zuci daga ce Allahumma labbaika umara sai ka ce labbaik Allahumma labbaik to kaga yanzu anan kai niyya kuma ta hadu da magana magana ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik mutum ya tabbatar da wannan ya tabbatar da yayi niyya ya fara labbaika tun anan miƙati kada kawai je wanka ya ce ai yayi niyya ya je ya kama surutu ka tabbatar da ka hada labbaik allahumma labbaikan ka da niyyarka aw fi'lin ko kuma aiki daga cikin ayyuka wataƙila a cikin ka'aba ne ya yayi niyyar yin shiga tunda mun ce mutumin maka yana niyya ne a maka yayi niyya kawai sai ya fara aiki sai mala yace wustahabu lil muhrim an so ga dukkanin mai ihrami izalatu sha'asihi ya gusar da kazanta da ke jikinsa qabala ihramihi kafin ya fara ihrami bi qalmi azafiri azafirihi ta yadda zai aski zai yanke farcensa wa izalatu ma ala badnihi min sha'ar da kuma ya kusar da abin da ke jikin shi na gashi wannan jumla taujihi da malam imana ba karamar taujihi bane domin zai zo ya faɗa mana abubuwan da mai ihrami baya yi duk mutumin da ya shiga harami da aikin hajji ko ya shiga aikin umara baya yanke farce baya sa turare baya aske gashi baya kaza abubuwa da dama ba a yi to kafin ka shiga sai malam ya ce ya hali an so ka aske ka yanke farcenka ka rage gashin kanka ka rage gashin hammata ka rage gashin mara duk mutum ya zama ko da mutum ya shiga aikin haji ko aikin umara to kaga ba zai kuma zo ya matsu da zimmar ya rage gashin da ke jikinsa ba saboda haka a daidai nan za mu fahimci malaye mana bayani kan rukuni na farko shine rukuni na ihrami idan aka ce ihrami shine niyya kuma tana ɗauke da libas ihram shine niyyar libas shine wannan tufafi fari da namiji ke ɗaurawa kuma iyafa wani a sama shi ake kira da libasul ihram kuma malam ya faɗa mana lokutan da ake yi da aikin hajji dole ya zama a lokaci ya zama na watan shawwal ya shiga watan karamar sallah da watan zulqa'ada watan bawan karamar sallah da kuma watan zulhijja watan babbar sallah a waɗannan watanni ake yin niyya da aiki hajji amma ita umara ana yin ta a dukkanin kwanaki shekara gaba ɗaya ɗaya kenan sai mu je na biyu wuri da ake ɗaukar niyyar aikin hajji wurin da ake ɗaukar niyyar aikin hajji a nan ne ake ɗauka niyyar umara sannan waɗannan wuraren su ne kamar haka malam ya zayyano mana su in za ka yi aikin haji za ka ɗauki niyyar aikin haji na farko akwai maka ga wanda ke garin maka ɗaya kenan na biyu akwai zulhulaifa ga duk wanda ya taho daga madina sawa'un shi ɗan madina ne ko ba ɗan madina ba ne in dai yanzu fitowar da i daga madina ya fito to zai tsaya ne a zulhulaifa ya ɗauki niyyar aikin hajjinsa ko niyyar umaransa wannan in ya fito a mota kenan in ko ya fito a jirgin sama ne to yana tashi a jirgin sama waɗansu kamfanonin suna sanarwa cewar mun kusa zuwa miƙati saboda haka kowa sai shirya ya ɗauki niyyar aiki hajji ko niyyar umararsa Wanda kuna ɗaga kawai sai ka ɗauki niyya za su sanar kuma sai ka ɗauki niyya wannan kenan sannan da zarar mutum ya ɗauki niyyan nan a nan zul'ulaifa ya zo ya yi wanka ya sa tufafin ihraminsa ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu kenan sai fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ita mutum zai dinga maimaitawa nace yayi wanka ɗaya kenan da ya gama wanka sai ya sanya tufafin ihraminsa biyu kenan Allahu akbar yanzu wannan tufafi shi zai nade ya sa a cikin leda kuma ya je ya sa shi a cikin jaka sai ya fito daga bayi sai ya huce masallaci yana wucewa masallaci sai ya salla raka biyu yana salla raka biyu sai ya Allahumma labbaika umara yana Allahumma labbaika umara sai ya ci gaba da labbaika Allahumma labbaik ko Allahumma labbaika umara ta mutamatti'an biha ila alhajj zai ta tamattu'i kenan sai ya kama labbaika Allahumma labbaik ita labbaik Allahumma labbaik da ta umara da ta hajji duk ɗaya ce ba bambanci yana kammala wannan sai ya fito ya nufi inda motarsu take daman ya rike lambar motarsu lambar motarsu wanwan kaza ne ko 00 kaza ne ya gama rikewa ya halatta ya sai wani abu da yake so ya ci abinci ya halatta ya ci abinci ya halatta ya sai wani abin da yake kwaɗayi ko da ya gani amma dai mutum ya taka tsantsan tun da ya shiga harami ba a son buƙatar yawan surutu ko faɗa ko cice kuce da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu kuma ya sanya karatun ya zama sanadi tsira ne a gare mu Allah ta'ala ya sa a yi alhajju almabarur aikin hajji karɓaɓɓe wanda yake ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna ta Ta'ala ta'ala ya amfanar da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik